Najeriya ta kasance da mu a yayin da muke matukar bukatar taimako. Najeriya ita ce zuciyar Afirka don duwa cikin mutum hudu na Afirka ta yin ɗaya ɗan Najeriya ne, in ji shugaban Saliyo Anes Koroma. Wanda yake jawabi a ci gaba da tarukan tuna haɗewar kudanci da arewacin Najeriya tun alif So it tara good to sha this one Ƙasashe da dama ne masu amfani da Ingilishi da Faransanci cikin Afirka suka halarci taron tare da ƙasashen Turai har ma da ƙasar Isra'ila. Shugaban Saliyon ya ce da zarar Najeriya ta samu targaɗe, to fa sauran ƙasashen Afirka karewa za su yi. Saliyo dai na daga cikin ƙasashen Afirka da suka haɗa da Liberia, Sudan da Mali da Najeriya ta kawo musu ɗauki don dawo da zaman lafiya. Shugaban Saliyon bai manta da yi wa Najeriya jaje ba da rasa rayuka da aka yi a yadin buni kwanan nan. hakanan wakilin shugaba barack obama a wajen taron wato thomas shannon ya jajinta wa najeriya shi ma don matsalar ta'addanci da ke addabar kasar inda shannon ya ce kawance tsakanin najeriya da amurka zai ci gaba da yaukaka don dawo da zaman lafiya a dukkanin sassan afirka da ma daukacin duniya Gabanin gudanar da wannan taron da ya shugaba Jonathan a jawabin da ya gabatar wa 'yan ƙasa ya yi alkawarin karfafa demokuraɗiyya, 'yancin 'yan adam da tsaro. Taron da zai ci gaba da gudana da yin bukukuwa a sassa daban-daban na kasar. A gab da fara taron kasa wanda zai karfafa haɗin kan Najeriya, hakanan a jajiberin babban zaben kasar a Fabrairun baɗi. Nasiru Adamali kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.